Oh. Thank you, da ba you. Thank you. Gracias. 你要我一个朋你要不要？啊！

Thank you.

Gracias. بعد من الأسبوع Gracias. पंजाब लग रही Thank you. Thank you.

Thank you.

والنبي na ومن مصاحب ومن Thank you.

Ama benim hala şu an nasıl bir amca? Hayır. Senin de amca. Thank you. ¡Ay! Thank you. Thank you. Thank you. ọmọ tó ti

wa kowane lafi ne a cikin da ke da ke da ke da ke Thank you. Thank you.

ولا

da ɗaya biyu وصلى الله عليه وسلم para llevar en Gracias. ọmọ ìgbìmọ̀ ọmọ ìgbìmọ̀.

Thank you. they get

Thank you.

嗯。 <laughs>

Thank you. Thank you. yawon da ya yi tsawon a cikin da ya yi yi da ya da ya da ya من دين فرده فهذا كيف وجودنا لا وجودنا من باطل عن التشريع دون أن تستغل يوما هو أيضا ne da ke kuma da with me a kuma Thank you. وسلم